Ku dibi hoto na ashirin, ƙarin wahala a Corinthus. Bisa ga wannan hoto, muna ganin Bulus ya ƙara samun wahala. Gashi nan cikin garin Corinthus. A nan wannan wuri, Bulus na yin wa'azin maganar Allah, Yahudawa sun fara tasan masa, suna zagin shi. amma waɗansu sun saurari maganar Yesu, sun kuma ba da gaskiya aka yi musu batizma. A cikin wani dare, sai Bulus ya samu wahayi na Ubangiji inda Ubangiji yake ce mishi, Kada ka ji tsoro, amma ka buɗe baki ka yi magana, gama ina nan tare da kai, kuma ba wanda zai sa hannu a bisanka domin ya halshe ka. Bulus ya yi biyayya ga Allah, ya tsaya a cikin birnin Korintus, kuma ya yi shekara guda da rabi yana koyas da maganar Allah. Yahudawa waɗanda ba su son a saurari maganar Yesu almasihu sun hasala sai suka ce ma Bulus, Yanzu ka yi wata koyaswa daban. wadda ba ta shahi addinin Yahudawa ba. Suka kai Bulus a gaban shari'a, amma ba abin da ya same shi. Ya kuma daɗe a cikin garin Korintus, inda yana koyaskuwa ga mutane waɗanda suka ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Mu ma ya kamata mu bi gurbin Bulus, mu yarda da Ubangiji Allah, mu shaida maganar Yesu. ga waɗanda ba su san shi ba. Ko da su miyagun mutane ne, ko da kuma suna kawo mamu wahala iri-iri. Ubangiji Allah shi zai tsare mu kamar yadda ya tsare Bulus, ya yi alkawali zai yi haka.